نتبعها من لسان الإلام الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأنا كمنا ننشكونا لتافينا أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح هنا مقنا أكن قنن الله سبحانه وتعالى رانا الكيامة رام تاشي إن دمالا يتي وأما حديث بريدة بن الحصيب فقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي قال حدثنا بشير بن المهاجر بن عبد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان wannan hadisi na buraida ta bin al-hasib muhammad bin Isa bin huzaima ya fitar da shi da sanadinsa har izuwa abdullahi bin buraida shi kuma ya karbar daga babansa buraida baban nasa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya a cikinku illa sayakhulu allahu bihi face Allah ya kaɗaita da shi yawmal qiyamati rana alƙiyama laisa bainahu wa bainahu hijab babu tsari tsakaninsa da shi wala tarjuman ko mai fassara kowa daga cikin muminai Allah zai keɓanta da shi ainihin alƙiyama to wannan matsayi ya fi komai daraja kuma ya fi komai nima aljanna a ce yau ga mutum ya keɓanta da ubangiji tabaraka wa ta'ala ko da nan duniya ne a ce yau shi ka shiga ɗaki ɗaya misali da shugaban ƙasa eh, kun tattauna wasu abubuwa wannan ya nuna mai ya nuna matsayinka ya nuna kuma kusancinka zuwa gare shi aƙalla dai ya baka daraja da girma to haka nan mumini Allah zai ba shi wannan daraja da girma ta kaɗaita da shi gobe alkiyama wa ma hadisu abi ruzain al-uqayli فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة وحمال بن سلمة أن يعلى بن عطاء عن وكيء بن خداش عن أبي رزين قال قلنا يا رسول الله أو كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قال الله أكبر وأعظم إتما حديث أبو رزين العقيلي إمام أحمد يا رويتوشي ده سند ننسى هي إذوا أبو رزين أبو رزين يتي مكتي يا رسول الله dukkaninmu ne za mu ga Ubangiji azza wa jalla a ranar alkiyama ala na ce haka yake qultu wa ma ayatu zalika khalqi me alama wani a cikin halittarsa qala alaysa kullukum yanzuru ila al-qamari lailatal badri ba dukkaninku kuna duba zuwa wata ba ranar da haskensa ya cika shine yace ranar da haskensa ya cika mulna muka ce yi muna ganin sa kaga kadai ne a duniya amma dukkaninku kuma kuna ganin sa ko ina kuke a duniya to yace Allahu akbar wa Allah shine mafi girma mafi kuma wato girma dai ainihin fiye da haka na haka Allah subhanahu wata'ala za ku gan shi ainihin agoba alkyama kamar yadda kuke ganin wata na daren sha hudu dinsa wannan da yana tabbatar mana da me da cewa muminai da izinin Allah za su ga Allah subhanahu wata'ala gobe alkyama قال عبد الله قال أبي عبد الله بن بن أحمد ya ce babana ya ce wasawabu abin da yake daidai na wasawabu hadas abin da yake daidai shine abin da ainihin ya faru wato wanda aka faɗa a wancan hadisin na ganin ubangiji subhanahu wataala وقال أبو داود سليمان بن العشاس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة به آه abu dawo da suleiman bin asa ya ce musa bin ismail ya zantar da mu shi kuma ya ce hamad bin salama ya zantar da mu bihi da wannan hadisi da ya gabata faƙad ittafaqa shu'batu wa hamad bin salama yace shu'ba da hamad bin sun haɗu akan fitar da wannan hadisi wa hasbuka bihi ma ala riwayatihi ai ya ishe ka ruwayar da waɗannan gwaraje guda biyu suka yi ainihin haɗuwarsu akan wannan hadisi an yi ala bin ata a ce sun haɗu sun fitar da hadisin daga ya'ala bin ata rawahu nasu anhuma kuma mutane sarwaito hadisin daga gare su wa na bi ruzain fi isnadun akhar har ila yau an karɓar daga abu ruzain a sa akwai wani sanadin daban wanda قد ya gabata وان امدن سيا tawil hadisi mai tsawo da ya gabata. Wa Abu Ruzain al العقيل lahu suba shi wani abu ruzaini da muke magana yana da soba yana da wato sahabbantaka shi sahabi ne wa idaduhu min ahli ta'if lissafinsa yana daga cikin mutanen ta'if amma sunansa cikakke wa huwa laqit bin amir shine laqit dan amir wa yuqal wani lokaci kuma ana cewa laqit bin sabra hakaza qala al-bukhari wa ibn abi hatim wa ghayruhuma haka imam bukhari da abu hatim da waɗansu suka faɗa game da sunan shi wannan ruzain ɗin wa qila huma thnani wataƙila ka ce a mutane ne daban-daban laqid ibn amir daban laqid min sabra kuma daban wa laqid ibn amir ghairu laqid ibn sabra haka ce laqid ibn amir daban ne laqid akan laqid ibn sabra والصحيح على الأول magana mafi inganci na farko cewa laqid ibn amir da laqid ibn sabra duk mutum ɗaya ne وقال ابن عبد البر ابن عبد البر يا فدايتي من قال لقيد بن صبرا نسبه الى جده wanda ya ce laƙiri bin sabura to ya danganta shi zuwa kakansa ne amma laƙala laƙiɗu bin amir bin sabura wa huwa laƙiɗu bin amir bin sabura naka suna ɗaya ne amma wasu sai su danganta shi zuwa kakansa wasu kuma su danganta shi zuwa babansa fasulun rabiya وأما حديث جابر بن عبد الله أما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد إمام أحمد يتي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قال أخبرتني أخبرني أبو أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود wannan hadisin jabir bin abdullahi imam ahmad ya yi magana game da shi wanda ya fitar da hadisi da sanadinsa har zuwa abu zubair abu zubair ya ce na ji jabir yus'alu anil wurud ana tambaye su dangane da ainihin gangarawa zuwa ainihin wuta wanda kowa zai bi ta kan ainihin wuta qala sai ya ce nanu yawmal qiyamati ala kaza wa kaza ai fawqan nas mu a ranar alƙiyama. muna kaza da kaza muna sama da mutane fatud'a al umamu bi awthaniha wa ma kanat ta'budu za a kira al'ummatai da gumakanta da abin da take bauta ko ma menene al'awwal fal'awwal za a kira na farko sannan mai binsa sun mayaci na rabbuna ba da dalik sannan ubangiji ya zo mana bayan wannan fa ya kula ce man tantazirun ba kuke sauraro fa ya kula sai su ce nan taziru rabbana muna sauraron ubangijinmu ne fa ya kula sai ce ana rabbukum ani ubangijinku fa ya sai hatta nanzura ilaik har sai mun duba zuwa gare ka fa yatajalla lahu tabaraka wa ta'ala ya dhahaku Allah tabaraka wa ta'ala sai bayyana gare su yana mai dariya irin dariyar da ta dace da shi qala yace fa yanṭaliqu bihim sai ya tafi da su wa yattabi'unahu sai su bi bayansa wa yu'ti kullu insani minhum wa kullu insanin manafiqa wa kullu insani sai ba kowane mutum daga cikin su munafiqun aw mu'min munafiki ne ko mene sai ba shi mai nuran haske sai ba shi haske da zai tafi ainihin da shi sun ma yattabi'uhu yattabi'unahu sannan sai su bi shi ala jisri jahannam a bisa doron jahannam wa alai kalalib a bisa wannan doron jahannamin kuma akwai sarƙoƙi na wa hassuka ta man sha Allah wato ita wannan ainihin sarƙoƙin tana kama wanda Allah ya so ta kama hasken wato zai tafi hasken yana tafiya yana tafiya mutane suna bi ta doron nama ainihin wanda Allah ya nufa za su tsallake daga bayi mummina su tsallake wanda kuma yake yana da laifi ko aikinsa bai kai ba ko kuma kafiri tana kama shi tana jefa shi cikin wuta ثم يقفع يقفع نور المنافق sannan sai a fitar da hasken munafiki sun mayan minun muminai sai su tsira watan ju awwala zumaratin sai farkon jama'a sai ta tsallake wujuhun kalqama fuskokinsu kamar wata lailatul badri daren goma sha hudu saba'una alfan daga cikinsu kuma mutum saba'in la yuhasabuna ba za a yi musu hisabi ba sun mallazi ne yaluna sannan masu bin su waɗanda za su biyo bayan waɗannan na farkon ka abuwa inajimin fi sama kamar mafi hasken tauraro da yake sama sun makazalika sannan haka abin zai ta tafiya sun mata hillu shafa'atu sannan kuma ceto ya halatta ubangiji ya ba da dama ainihin a yi ceto a ta ya kharuja minan nari har ya zama zai fita daga cikin wuta man qala la ilaha illallah ya zama ya ce la ilaha illallah وكان في ma من الخير ما يزيد شعيرة إذا ما مكي أبن يا أوني غاشي ainihin na daga imani a zuciyarsa na daga alkhairi a zuciyarsa to zai fita daga wuta ba zai dawoma a ciki ko da mai laifi ne sai da a yi masa horo ta hanyar kona shi da gwargwadon irin laifin da yi amma a ƙarshe zai fita haka kiyaye imani yake da muhimmanci in dai an mutu da shi to ba za a dawoma a wuta wa yaj'aluna bi hannu? jahannam wayannan wanda za a fito da su sai a sanya su a farfajiyar jahannam wa yaj'alu ahlul jannati yarushuna alaihim alma yan aljanna sai su dinga watsa musu ruwa hatta yumbituna nabata shay'i fi sai har su dinga tsurowa kamar yadda abu yake tsurowa a magudanar ruwa na aka sanya abu a gurin da ruwa yake wucewa da za ga yana ɗan tsurowa kaɗan kaɗan kaɗan har ya haɗu to haka waɗannan ɗan wutar jahannama da za a fito da su wanda ainihin suka zama suna da ɗanɗarsu na imani a cikin zuciyarsu haka za a fito da su a shimfiɗa su a farfajiya yan aljanna suna watsa musu wa suna tsurowa kaɗan kaɗan har su gama haɗuwa wa ya zahabu hiraquhu haka nan ƙonuwarsa kuma ya tafi sun mai sa'alu sannan sai tambaya حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه شمتو إناكم جدنسا إن يزقى شافر فضو تو الله سيباش دنيا نان دو قوم إرن هنا إن قوم إرن وانا أبن دا قوم إرن وانا الدنيا لسي الله سبحانه وتعالى يترك تايباش رواه مسلم مسلم يرى توش في صحيح أتفين صحيح وهذا الذي وقع في الحديث من قوله wannan abin da ya a cikin wannan hadisi yana daga faɗinsa ala kaza wa kaza cewa za su zo a bisa kama da kaza da kaza da kaza har ja'a mufassara ya zo a fassara fi riwayatin sahiha a riwaya ingantacciya da kara abdul haq imam abdul ya ambace ta fil jam'i bayna sahihain a wani littafi nasa da aka hada hadisan bukhari da muslim to yana daga cikin abin da ya faɗa a cikin wannan hadisi yace na yawmal qiyamati ala tallin mushrifina ala al khala'iq wai da yan aljanna musamman mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce zamu zama akan kaza da kaza to akan me wannan abu to shine fassarar sa ta zuwa wannan littafi na al-jam'u bayna sahihain littafin da ya hada hadisan bukhari da muslim na abdul haq sai ce ya fada a cikin hadisin da yi wannan fassara ya ce na hannu yau mal kiyamata mu jama'ar annabi ranar alkiyama ala tallin muna kan wani tudu mushrifin muna maɗaukaka alal khalaiki akan halitta duk muna kallon su domin muna kan wani tudu wanda yake maɗaukaki to shine ɗaukakar da za a yi mana gobe yanayin alkiyama eh, gurin tsayuwanmu gurin mu zai zama daban ne da na shauran halitta قال عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني يتي أنبأنا رباح بن زيد رباح بن زيد يا أبام الأباري قال يتي حدثتني حدثني ابن جريج ابن جريج هذا انتدني قال يتي أخبرني زياد بن سعد أخبرني زياد بن سعد شيكم يتي زياد بن سعد يا أبام الأباري أن أبا الزبير أخبره cewa abu zubairu ya bashi labari an jabir bin abdullah shi kuma ya karo daga jabir dan abdullah qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tajalla lana ar-rabb tabaaraka wa ta'ala ar-rabb tabaaraka wa ta'ala zai bayyana gare mu yanzuruna ila wajhi al'umma za su duba zuwa fuskarsa fa yakhruna lahu sujjadan sai su hada suna masu sajada gare shi Sai kulu sai ce irfa'u usakum walaysa hadha bi yawmi ibada daga kanku ai yau ba ranar ibada ba ce ranar sakamako ne kawai na na ibada naka ba ranar ibada ba ce lahira ranar shi sa ka kira ta yawmuddin ranar sakamako da kowa zai ga sakamakon aikinsa da yi ba nan za a ibada da za a samu lada ba a nan duniya ne in ya tsere mutum a nan duniya shi kenan وقال الدار قبون دار قبون تهبار أحمد بن عيسى بن السكن أحمد بن عيسى بن السكن يا أبام العباري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عم بن عمر بن يونس قال حدثنا محمد بن شرعبيل الصنعاني قال حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دار قبون يبتدون حديثي لسنة دنسا فإذا جابر بن عبد الله قال جابر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم يأتي يتجلى لنا ربنا عز وجل وبنجم عز وجل زي بينا قريم يوم القيامة رانا القيامة ضاحكا ينامي داريا irin dariyar da ta dace da shi gane ko to wannan cewa zai bayyana gare mu kenan za a gan shi hujja ce akan cewa za a ga ubangiji mumine za su gan shi rawahu abu qurra an malik bin anas an ziyad bin sa'd abu qurra ya rawata shi daga malik bin anas shi kuma karo daga ziyad bin sa'd hala da sana abu an jabir annahu sami'a annabiy sallallahu alaihi wasallam ya qul shi ko ya karbo daga jabir jabir ya karbo daga wa ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم يوم القيامة تضع تارع الأمة باكي إيه. فذكر الحديث يا متاديس وفيه هذا أتكي فيقول أنا توا أتعرفون الله عز وجل شنكن سن الله عز وجل إن رأيتموه إذا كن غنش ذاك غانشي فيقولون نعم استحقا فيقول توا كيف تعرفونه ولم تروه يا كسن شاء الحالي بو غنش با Kuɗan Kulu na Cessie na la cidina lahu. Ya mun san babu wani abu kamar su. Na kanana ni za gane shi. Alayyi ce, fai ta Jalalimu ta barika wata ala, Allah ta barika wata sai ya bayyana gare su fa ya lahu su janan sai su masu suje da ainihin gare su. Kotun da zai bayyana gare su kenan za su ganshi kan. Wannan hujja ce akan ganin Allah su baha nahu wa qala ibn majah fi sunani ibn majah yana faɗa cikin sunan nasa قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عاصم عباداني عن فضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ما جاء فقد سند سيد جابر بن عبد الله يتشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace baina ahlul jannati fi na'imihim dan aljanna suna nan cikin ni'imas idan sata'a lahum nurun sai aske yake to musu fa rafa'u ru'usahum sai su daga kansu fa idza rabb azza wa jalla fa idza rabb jala jalla jalaluhu sai ga ubangiji wanda girman sa ya buwa ya dauka a asharfa alaihim ya leko su min fawqihim ta saman su faƙala ce assalamu alaikum ya ahal aljanna aminci tabbata gare ku koyan aljanna wa huwa qaulullahi azza wa jal faɗin Allah azza wa jalla da yace salamun qaulan salamun qaulan rahim salam wannan salam sallama ce qaulan halaka minha qaulan halin kasancewa ta magana ce da za ta zo min rabbin daga ubangiji rahim wanda yake mai jin kai ubangiji zai wa bayansa ce da su ce musu sallama ce salamun alaikum ya ahlal jan wala yaltabituna ila shay'in mimma hum fihi min an-na'im za su sake waiwayan wani abu da suke ciki na daga ni'ima ba ma da mu yanzuruna ilai matakar suna duban ubangiji tabaraka wa ta'ala hatta yahtajiba sai ubangiji ya buye gabarinsu su ta sannan ne za su saurari wani abu amma ba ubangiji ya buya ba to ba za su sake duban wani abu domin kallon ubangiji ya ishe su komai wa tabqa fihim barakatuhu wa nuruhu ubangiji ma idan ya buce idan misali ya ya bace musu to albarkarsa da ganinsa yana nan tare da su za su ci gaba da samun albarkar ganin ubangiji da kuma haskensa wannan shi ma hadisi ne kyakkyawan da ya tabbatar mana da ganin Allah tabaraka wa ta'ala da mu'mine za su gobe alkiyama wa qala harbun fi masailihi harbu ya faɗa a cikin masail nasa sunan littafinsa ala da suna ya abin abi hazim ala da sana ya bin muhammad abu asim al-abadani fa dhakara wato ya fitar da hadisi da sanadin sa ya zo abu asim al-abadani fa dhakara abu asim al-abadani ya faɗi wannan hadisi kamar ya zo mana da wannan ne don karfafa wancan hadisin cewa ba ta hanya ɗaya zo ba wa inda albayhaqi fi hadha alhadisi siyaqun akhar a wurin bai bayhaqi a cikin wannan koro wannan hadisi akwai ainihin wata hanya daban rawahu aidan wanda ya rawaito shar ila yau min tariqil abadani da ta hanyar shi abadani din an al-fadl bin isa shi kuma ya karo daga fadl bin isa an ibn al-munkadir shi kuma ya karo daga muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullah shi kuma ya karo daga jabiru dan abdullah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala sallallahu alaihi wasallam yace bayna ahlul jannati fi majlisin lahum dan aljanna suna wani mazauni nasu wurin shakatawa su id sata'a lahum nurun ala babil janna sai wani haske ya hudo musu abu sa kofa aljanna rafa'u rusau sai su daga kansu fa idan rabbu tabaraka wa ta'ala sai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala qad asharafa ya dauka ku wa ya leko su fa qala ta'ala Allah madaukaki sai ce ya ahlal jannati saluni ko aljanna ku tambaye ni ce sai su ce nas'aluka rida anna ai ba wani abu kuma yanzu sai dai gamsuwa da mu muke roƙonka kawai zama ka gamsu da mu qala ridai ahallakum dari ai yardattawa ita ta saukar da ku a gidana ba dan na yarda da ku ba da ba za ku zo nan gidan shi shine aljanna wa ana lakum karamati ita ce ta samu muku girmamawa ta da darajawa ta da ne muku ba dan ita ba da ba za ku samu girmamawa ta da darajawa ta ba haza awanuha wannan lokacin ta ne fasaluni ku tambaye ni qalu suka ce nas'aluka ziyada muna roƙonka ƙari ala fa yu'tauna sai a zo musu bina ja'iba da masu daraja wato dawakai masu daraja min yaqutin wanda an kera su da yaqut wato dutse ne shi ma mai daraja ahmar wanda yake ja ha azimatuha zumar jadun akhra shi ma wani dutse ne mai daraja da wanda yake kore wa yaqutun ahmar da kuma yaqut wanda yake ja' وجاءوا عليها سزوا كم ونندوا كم وضعوا حوافرها عند منتهى طرفها ونندوا كم تنا سنيا kofatanta ne iya ƙurewar ganinta kinan kaga mai saurin gaske ce kamar buraka kinan wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi isra'i akan ta ويأمر الله بأشجار عليها الثمار Allah sai umarni da wasu bishiyoyin da akwai yan itace a kanta fataji'u sai ta zo fataji'u juwaril hurul ain wato yan mata na hurul ain sai su zo wa hunna yaqulna suna faɗa suna waka suna cewa nanu na'imati fala nab'as wa nanu khalidatu fala namut azwaj qaumin mu'minin mu'minina kiram haka dai za su kawo suna waka suna cewa a mu ne mani'inta fala na ba'as ba za mu taɓa ainihin wato tsiyata ba wananul khalidat mu ne dawamamu fala na mutu ba za mu mutu ba har ji mumini na kiram mu matan wasu mutane ne muminai wanda suke masu girma wannan abin da za su dinga gaya wa nan mazajen kenan wa ya murla wa zuwa jalabi kufbani min misk Allah sai umarni da wani tari na almiski abiyar fari almiski azfar wato azfar wato mai tashin kanshi wa yuthiru alaihim riha sai tayar musu da kanshi mai daɗi yuqalu lahu ana kiran wannan ainihin tashin kanshin muthira wato mai motsa a tatanta bihim adinin haka wannan kanshi zai dinga tafiya da su zuwa jannata adin aljanna ta dawam wa hiya qasbatul qasbatul janna qasbatul janna ita jannatu adinin wato wato kasba ce ta janna kamar inda muke madan rake mun san rake dai yana da yake da zaki ita ce kamar raken aljanna wato wanda take da daɗi da kuma ainihin annashuwa wajen zama a cikinta wata ƙulil mala'ikatu mala'iku sai ce ya raba na yabon gini har ja alƙawun ta mutanen baga sunan sun zo ɗaya ƙulil sai ce marhaban bi sadiqin wa marhaban bi ta'i'in maraba da masu gaskiya maraba da masu biyayya ala yace fa yakshifu lahum na hijab sai ya yi musu gani fa yanzuruna ila Allah tabaraka wa ta'ala sai su duba izo Allah tabaraka wa ta'ala wa ya auna bi nunar rahman sai su ji daɗi da ganin da ganin haske na sarki ar-rahman hatta la yabsuru ba'dhum ba'dan har shashin su ba zai dinga ganin shashi ba saboda hasken ubangiji ya kashe musu idanuwa thumma yaqulu sannan yace irji'u ila al-qusur kuma da su zuwa fadodinsu bituha da ainihin tuha tsarabobi daban-daban wayar ji'una sai su koma wa qad absara ba'dhum ba'dha a lokacin shashin su ya dawo yana iya ganin shashi a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi ce fa zaka qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar faɗin Allah madaukaki da yace nuzulan min ghafurir rahim wannan garar baki ce daga ubangiji wanda yake mai yawan gafara rahimin wanda yake mai yawan jin kai to shine wannan gara bakin da Allah baraka wa ta'ala zai musu a fi kitab al-ba'th wa nushur ya zo a cikin littafin al-ba'th wa nushur a cikin kitabun ru'ya littafi na bayanin mafarki qala yace ko kuma ar-ru'ya ganin Allah baraka wa ta'ala وقد مضى في هذا الكتاب في كتاب الرؤيا ما يؤكد هذا الخبر yace ya gabata a cikin wannan littafi a kitabun ru'ya a wanda zai karfafa wannan labari a ƙalar darakudin darakudin ya ce an ba'ana hassan bin ismail ala an ba'ana abu hassan hassan bin ali bin abda ala da suna yaya bin sa'id al-qattan an ibn abi zanna abin abi zaibin an muhammad bin al-munkadir an jabirin qal قال النبي صلى الله عليه وسلم wato a cikin littafin ba'ath wa nushur a inda yake magana a ganin Allah tabaraka wa ta'ala wato shi mai littafin yayi magana wanda a cike zo da wannan hadisi wanda ya fitar da shi daga Muhammad bin Munkadir shi kuma ya daga Jabir bin Abdullah shi kuma ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla hakika Allah azza wa jalla ya tajalla lin nasi ammatan zai bayyana ga mutane baki daya wa ya tajalla li abi bakr khassatan zai bayyana ga sayyidina Abubakar kebante a kebance wai shi shi kadai to wannan wance hadisin bai ganta ba a kamar yadda muka faɗa a baya Dubu mini zai ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma guraren da Allah ya nufi zai bayyana gare su to zai bayyana ga wake ɗayan ne ba tare da an ce an keɓanci wani daban haka wani hadisi da ya keɓanci sai na abubakar da wani gani na musamman ko keɓancewa ta musamman an ce ba hadisin ba shi da inganci fasulun rabia amma hadisi abu umama hadisin umama fa qala bin wahab muhammad bin wahab yace akhbarani yunus bin yazid yunus bin yazid ya ba mu labari ana ata'i al-khurasani shi kuma karo daga ata'i al-khurasani an yayi bin abi amr ash-shaybani shi kuma ya karo daga Yahya bin Amr al-Shaybani an Amr bin Abdullah al-Hadrami shi kuma ya karo daga Amr bin Abdullah al-Hadrami an Abi Umama Umama قال يجي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما زال خطبة وترانا فقال أكثر فكان أكثر خطبته ما في يوم خطبة تاسع ذكر الدجال أمة دوجل يحذرنا منه زالنا صورة الدم والأمر الدجال ويحدثنا عنه لنا بام الأباري قم الدجال حتى فرق من خطبته har ya gama daga hudubarsa manzo Allah yana tattunatar da mu al'amarin ainihin dujal wa kana fi ma qala lana yawma idhin yana cikin abin da ya gaya mana a rana yace inna Allah Allah mai girma da buwaya lam ya ba'as nabiyyan bai aiko wani annabi ba illa hazzara ummatahu sai wannan annabin ya tsoratar da al'ummarsa wa in akhara sai ya tsoratar da al'ummarsa mai ainihin dujal wai ne akhirul anbiya to gashi kuma ni ne karshen annabawa wa antum akhirul umami kuma ku ne karshen al'ummatai babu wasu al'ummatai bayan ku wa kharijun fikum kuma ba makawa wannan dujal daga cikin ku zai fito la mahalata ba makawa fa ya kharju aina baina zahurikum idan ya bayyana ni ina nan a tsakaninku fa ana hajiju kulli muslim ni zan zama mai kariya ga kowane Muslim. wa ya kharju fikum ba'di idan ku bai fito a cikin ku sai a bayana wa kullu mar'in hajiju nafsihi to kowane mutum kuma shi zai yi kansa kariya ke allahu khalifati ala kulli muslim Allah kuma ne zai zama khalifa ta akan kowane musulmi cewa ainihin na isar da wannan aiki wa in yakhruj min wa in yakhruj min khallatin min khallatin bayna al wa sham عاث نبيا وعاث عاث يمينا وعاث ko da yake da zai fito daga wani yanki ne na iraq tsakanin iraq da sham to amma sai zai buga ya bangaren yamma illa ma sha Allah ya zo ya buga ya bangaren hagu illa ma sha Allah ma'ana zai karaɗe ainihin duniya ya ibadi yace ya ku bayan isbutu ya ibadallah da annabi yace ya ku bayan Allah usbutu ku tabbata akan addinin ku ko da zai zo ya riske ku wai nawa yabda'u zai fara mutum ne fa ya kula yace ana nabiyin haka zai fara yace ni ne annabi wala biya ba kuma ka san babu wani annabi bayan dujal zai gaya mutum haka summa summa yuthni fa yaqul ana rabbukum sai biyanta wai sake magana ta biyu sai ce ana rabbukum ni ne fa ubangijin ku walan taro rabbukum hatta ta mutu ba za ku ga ubangijin ku ba sai ku sai kun mutu an gane ko manzo Allah ya ce to walan taro rabbukum hata ta mutu idan ya gaya muku ma to kusan cewa ba za ku ga ubangiji ba sai kun mutu don haka wannan da ya zo ci shi ubangiji ne ba ubangiji ba ne wai na maktubun bai na aine an rubuta a tsakanin idanuwansa tsakanin idanuwansa guda biyu kafir haka aka rubuta ya qara'u kullu mu'min duk mu'mini zai ga wannan rubutun ya karanta shi kuma laƙiya wa minku wanda ya gama da shi daga cikin ku ya yayi tofi biyoji ya fuskarsa sa ya yaqra bi fawati suwar su wal bi fawati ashabil kaf mutum ya karanta farko farkon suratul kafi wa innahu yusallatu ala kulli nafsin min bani adam shi dujal za a dora shi akan kowace rai ta bani adama za a bashi dama ya rinjaye da ita na fa ya ha ya kashe ta summa ya sani sake ya kashe mutum kuma ya tayar da shi domin mai domin jarraba wa wula ya adu zalika wala yi yusallatu ala nafsin yace ba zai tsallake wannan ba kuma ba za a dora shi akan rai ba gaira ha waninta wa inna min fitnati yana daga fitinarsa annahu ma'ahu jannatun jannatan wa na tare da shi akwai wuta akwai aljanna fa naru janna wa jannatuhu wutar wutarsa aljanna ce aljanna kuma wuta ce wanda ya bi shi yace zai sashi aljanna to wuta zai kai shi wannan kuma ya ƙi wunsa yace zai sashi a wuta to aljanna zai ci wa man utila bi narihi wanda aka jarraba da shiga wutarsa fal yaghmid ayni ya rutsa idanuwarsa wal yastaghiz billah ya nemi taimakon Allah ta kun barzan wa salam sai ta zama sanyi amintacce sanyin nata amma kanat an-naru barzan wa salamun ala ibrahim wani da wuta ta zama sanyi da amince kuma ga annabi ibrahim wa inna iyyahu arba'una yawman kwanakinsa kwana arba'in ne amma fa wannan arba'in in kasa na kamar shekara saboda abubuwa da zai ta yi a yawan wuni kuma a gurinsa ka sharin kamar wata a wannan zamani wa yawan rana guda kuma ka juma'atin kamar sati ne wa yawan wuni guda kar ayyami kamar sauran kwanaki ne wa akhiru ayyami karshen kwanakinsa za su zama kasarab kamar kalwai ne wai za su nemi wuce da sauri isbiyu rajulu inda babin madina mutum zai waye gari a kofar madina fa yumsi qabla an yablugha babaha al-akhar sai kai yamma kafin ya ɗaya ƙofa abin ya kai ɗaya ƙofa ƙwalu sai suka ce saboda saurin lokaci da zai dinga tafiya daga wannan ƙofar gari kafin ya kai ɗayar sai dare ya yi ƙwalu suka ce fa kai fa misali ya rasu idan haka ne ya zami ina lokacin azara ina lokacin la'asar bitil tilka ayyam a wannan kwanaki da zamu ga suna sauri suna sauri qala ce tuqaddirun ƙaddara za ku tuqaddiruna fiha kama tuqaddiruna fil ayyami tuwal haka za ku kaddara a ciki kamar yadda kuke kaddara ranaku masu tsawo amma ranaku ah, inda za ku kaddara a ranaku masu tsawo haka za ku kaddara wannan lokutan ainihin da suke wucewa da sauri ku ce ah, karfe kaza in yayi to lokacin la'asar kenan yayi karfe kaza in yayi to lokacin magarba kenan duk da sauran da ainihin lokaci sai ku ƙaddara ku ga washe ne za ku iya sa a azhar ina za ku iya sa la'asar ina za ku iya sa magarba da sauransu wannan hadisi ya zo mana da shi don me saboda can ya yi maganar ainihin dujal zai gaya mutane cewa ni ne ubangijin ni ne ubangijin wanzu Allah ya ce a'a ba ubangiji ba ne shi ubangijin ku ba za ku gan shi ba har sai kun mutu haka shi da ya zo kafin mutuwa ku ya ce ubangijin ku ne ba gaskiya ba ne ba ubangiji ba ne shi فصل ربيع وأما حديث زيد بن ثابت أما حديث زيد بن ثابت فقال إمام أحمد إمام أحمد فرأيت حدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر قال حدثني ضمضة بن حبيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم hadisin zaidu ɗan thabit imam ahmad ya rawaito shi shi kuma daga mugira abul mugira shi kuma ya ce haddasa ne abubakar ita abubakar ya zantar da shi kuma ya ce haddasa ne zamra bin habib shi kuma ya ce zamratu dan habib ya zantar da ni an zaid bin shi kuma ya karɓa daga zaid dan sabit anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ya koya masa addu'a وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم يأمر تشتوى يدنغ يالن سابيا دون الدوار قوة رانا قال قل حين تصبح كما قالوا كسين كواي غري كشي لبيك اللهم لبيك أمسى ورك أبنجي أمسى ورك لبيك وسعديك أمسى ورك تقوم شنك والخبر في يديك labari yana hannayenka na'am wa minka wa ilai kuma daga gare ka ne wal khairu fi yadayk alkhairi yana gurinka wa minka kuma alkhairi daga gare ka yake wa ilaika kuma zuwa gare ka yake koma Allahumma ce ya ubangiji wa ma qulta min qawlin aw nazarta min nazarin aw halafta min tuka bai ne bayna yadayhi yace wa ma kulta min qawlin duk abin da zan faɗa na daga magana aw nazartu min nazarin da abin da zan yi bakanni ne daga bakanni aw halaftu ko na rantse min halafin na wata rantsuwa to fa mashi'atuka bayna yadayhi Allah ubangiji mashi'a ganin damarka to gaba take da wannan abu in na faɗa abu kaza na ce zan kaza to ganin damarka gaba take da wannan in ba kai kaga ma ba zan yi wannan abu ba zan faɗo ba zan iya wannan abu hakan abin da ne ba ka ne na ce zan yi na yi wa Allah alkawari zan masa sallah kaza ko zan yi azumi kaza saboda kaza da ya same ni to Allah mashi'a ka game da wannan sai ka so ne sannan zan iya yi kenan ni ba ni da wata dabara ba ni da wani wayo sai naka ma shi ita kana Allah abin da kaso shi yake kasancewa amma lam tasha lam yakun abin da baka so ba zai kasance ba wala haula ba dan tsami da dabara ba wala quwwata ba dan karfi ba ainihin muka ba Allah illa bika mun ba Allah ba sai da taimakonka wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko na kan komai ma ya ubangiji wa ma sallaita min salatin baka sallaci wata sallah ba fa'ala man sallaita na face sai alkhairinta ya dawo kan wanda yi ainihin salatin wa ma la'anta min la'anatin bakai rantsuwa ba da wata tsinuwa da wata tsinuwa ba fa'ala man la'anta ba ce wannan tsinuwar ta hau kan wanda ka la'ance shi anta waliyyi fi duniya wal akhirah kai ne al'amari na duniya da lahira ne muslima Allah ka karbe ni ina musulmi ne bi salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki asalaka Allahumma rida ba'da al qada Allah na roƙonka yarda bayan hukunci na wa da aishi ina neman ina neman sanyin rayuwa ba a mauti bayan mutuwa ka sa ainihin samu rayuwa ta sanyi ainihin bayan mutuwa ta yayin da nake cikin kabari ke wala zartar nazari ka sa din samu jin daɗin duba ila waje ka zuwa fuskar ka wa shauƙi da kuma bege ila liƙa ka zuwa gamuwa da kai min gairi darra'in mudurrira ba tare da wata cutarwa mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko ba dan ko kuma ba dan wata fitina wacce take mai batarwa ba Allah a'udhu bika na neman tsarin kai ubangiji Allahumma in azlim Allah a'udhu bika Allahumma ina neman tsare wurinka ubangiji an azlima in zalunci au uzlama ko azalunce ni au atadi ko ni tsallake iyaka au yutada alayya ko a tsallake iyaka a gare ni aw aksiba khadiatan ko in aikata wani kuskure muhiyatan wacce za ta kewaye a ainihin da ni ko kuma muhbitatan wacce take mai ruguza mutum aw zamban ko kuma na aikata wani laifi la taghfiru wanda ba za ka gafara sa ba Allah kakka bari ne waɗannan abubuwa insha Allah mai ubangiji fatarar samawati wal ard kene malicin samai da kasai alim ghaibi wash shahada masanin abin da yake bayyane da kuma abin da yake boye da abin da yake bayyane zal jalali wal ikram mawucin da girma na fa inni a'hidu a'hidu ilaik Allah ne ma alƙawari fi hadhihi dunya ya wannan duniya fi hadhihi alhayati dunya wannan rayuwa ta duniya wa shiduka, ina sa ka shaida wa kafa bika shahidan Allah kuma kai ka isa shaida to me yasa shaidan na sa shaida anni ashhadu Allah ilaha illa cewa na shaida na tabbatarwa a mota da gaskiya sai Allah illa anta sai wa daga kai kadai la sharika lak ba wakin tarayya gare ka lakal mulku mulki naka ne walakal hamdu godiya ta ce wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai wa na shaida annan muhammadin hakika nan muhammadu abduka bawanka ne wa rasuluka manzanka ne wa na shaida anna wa'adaka haqqun cewa alƙawarin ka gaskiya ne wannan liqa ka gamuwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wannan nar wuta ma gaskiya ce wasa'atu atiyatu la raiba fiha tashin alkiyama zai zo babu hukunto a cikinsa sa wa anta tab'athu min fil qubur kai kuma za ka tashi waɗanda suke cikin kaburbura ba shakka ka tashi suka tara su ainihin kai musu hukunci da irin aikin da suke mashad na shaida annaka hakika kai in kilni ila nafsi in ka jingina zuwa kaina ma'ana ka bani da dabara ta na ba in ka bani da dabara ta to to na kilni ila za ka bani ne zuwa zuwa halaka wa auratin da tsaraita wa zambin da zunubi wa hadiyatin da laifi kenan kakka bani da yin kaina a ka dinga mun kariya kana kuma dora na akan hanya wai ni la asiku illa bi rahmatika mun ji ba zan da komai ba sai dai da rahama faghfir li dhanbi kai mun gafara zunubai na inna la yaghfiru dhunub hakika ba mi gafarta zunubai illa anta sai kai ubangiji wa tuba alayya ka karbi tubana innaka hakika kai anta tawwabur rahim kai mai yawan karɓar tuba ne kuma mai yawan ainihin jin kai shine mai ruwayar yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'a Abu da ya ce hadisi ne ingantacce ya fitar da shi a cikin littafinsa hadisi na gaba wanda shi zamu tsaya a kansa insha Allah shine cewa ma hadisa Ammar bin Yasir amma hadisa Ammar bin Yasir fa qala Imam Ahmad ma Ahmad ya faɗa yace hadathana Ishaq al-Azraq Ishaq ya zantar da mu an Sharik shi kuma ya karɓo daga Sharik an Abi Hashim shi kuma kira daga abu hashim bin abi majaz bin abi mijlis dan abi mijlis kala yace salla bina ammarun salatan ammaru yi mana limancin wata sallah fa ujaza ha sai takaita a cikinsa ba an karu zalika sai suka yi musu haka suka ce a za a yi wannan yadda da tsalla da gaggawa haka fa kala ce fa kala yace alam atammin ruku cika ruku ba wasu sujud ba na cika sajada ba qalu bala suka ce ka cika qala yace to ma inni qad da'awtu fiha bi du'ain yace duk da kuna ganin nayi sauri to a cikin wannan sallar nayi addu'a da wata addu'a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi wannan manzo Allah zama yana addu'a da ita Allahumma bi'ilmika al-ghaib Allah da saninka abin da yake boye wa qudratika ala khalqi da ikonka bisa halittarka ahayni ma alimtu al-hayata khairan karaya ne matukar kasar rayuwa alkhairi ce gare ni wato ka karɓe ni idan ka na wafatu khairan li idan mutuwar ta fi min alkhairi as'aluka khashyataka Allah na roƙonka tsoronka fil a ɓoye wasu shahadati da bayyane ya zama da ɓoye da bayyane duk ɗaya ne a guri na na'am wa kalimatul haq na kalma ta gaskiya fil ghadabi a lokacin fushewar rida da yadda zama su zan faɗa na kalmomin da zaka yadda da su wal qasda fil faqri wal gina Allah na neman takaitawarka fil faqri a talauci wal gina da wadata kowanne zama matsakaici saita saita waladzatin nazari ila wajhik Allah na roƙonka jin daɗin duwa zuwa zatinka wa shauƙi ila liqa'ik da kuma bege zuwa gamuwa da kai min gairi darra'in mudirra ba tare da cutarwa mai cutarwa ba wala fitnatin ko kuma ainihin wata fitina ba mudillatin wacce take mai ɓatarwa muna roƙon ku waɗannan abubuwa Allah ya yi zayyana bi zinatul iman kai mana ado da ado na imani ja'alna hadhihi muhimlatayn wa ja'alna hudatan muhtadin ka sanya mu shiryayyu ababen ainihin shiryawa ko shiryayyu muwa masu ɗora wasu ainihin akan hanya ta shirya wannan ma addu'a wanda yake hadisin kyakkyawa ne hadisi ne ingantacce shi ma wanzu Allah ya koya masa ainihin wannan addu'a fa kharaja ibn hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi wal hakim da al hakim abu abdullah bin abdullahi ne saburi fi sahihi ma a cikin littafan su guda biyu waɗanda suke ingantattu sun fitar da wannan addu'a wanda ya nuna mana ainihin addu'a ce ingantacciya a wanda Allah ya bashi iko sai dinga yi musamman wanda ya zama cewa yana wani hali na rashin lafiya wanda ya ga cewa abin ya kai ya kawo ba a son a roƙi mutuwa amma kan roƙon mutuwa kai tsaye sai wannan addu'a cewa a ubangijin ka san rayuwa ya tafi alkhairi to ka bani in kuma mutuwa ta ya tafi alkhairi to ka ci gaba da raya wannan yana daga cikin addu'ar da mutum zai yi maimakon ya fatan ya mutu baki daya saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu amunsa al-abbas yana halin rashin lafiya sai abbas ya fatan mutuwa sai ce aya ah, am ku ah, baba kake fatan mutuwa ba ku sani ba mai wa Allah ya raya ka ka ƙara ayyukan alkhairi sai zama ƙarin ɗaukaka ne da daraja ka aljanna ko kuma kai yi ainihin tuba zuwa ga Allah ga laifukan ka sai zama kankarar zunubi na kake na rayuwar in ka ƙara ta sai ta zama alkhairi gare ka maimakon kai fatan mutuwa نظام صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين